أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا لتنين بقوي قوة المحرم shekara ta 1448 wanda ya dace da 22 ga watan 6 miladiya shekara ta 2026 muna karatu a cikin littafinmu na almuntaka min al'adab shar'iyya za mu yi karatu a darasi na goma fasali da muke karatu a cikin darasi da ya gabata shine faslun fi hifzil lisani wa tawakkil kalam fasalin da yake bayani akan hifzul lisan kiyaye harshe wa tawakkil kalam da kuma kiyayar magana yin tsantsan wajen magana mun tsaya inda malik yake cewa wa fil muwatta a littafin al muwatta na imam malik an aslam daga aslam anna umara dakhala ala abi bakr siddiq wata rana sai na umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya shiga wajen abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wa huwa yajbidu lisanahu alhali ya da shi yana jan harshen sa ya rike harshen sa yana ja fa kala umaru sai umar radiyallahu anhu da yaga haka sai yace ma yace yi taka tsantsan ma ma'ana ka dakata daga abin da kake yi ghafarallahu laka Allah gafarta maka yaya haka na kana jan harshenka fakala abubakar sai abubakar ya ce radiyallahu anhu sai sai na baka ya ce inna haza auradani almawarida wannan harshen auradani almawarida ya jefa ni a cikin wato al'amura da yawa masu halakarwa inna hada shi wannan harshen auradani almawarida ai asalan mahali ya jefa ni cikin da daga cikin abubuwa da suke alakarwa ma'ana sai na bakar yana jan harshen sa yana nuna damuwa akan cewa wannan harshen ya jefa cikin abubuwa da yawa masu alakarwa wannan sai na bakar kenan sai kuma kai ka dora kanka a ma'auni ka gani shin ya harshen ka yake a wajen ka ka kiyaye shi ko kuma ka kyale ya jefa ka cikin abubuwa masu yawa ha darasi na sha ɗaya za mu karanta ku, darasi na goma sha ɗaya ibn Umar daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda marfuwan ya dingina wannan hadisi zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam duk da cewa hadisin yana da rauni da'ifi ne yadda malami suka yi bayani yake cewa la tukfiru al-kalama bi ghairi ya ku mutane kada ku yawaita zance in ba a cikin ambatan Allah bane fa inna kasrata kalami bighairi zikrillah domin yawan magana in dai ba a cikin ambatan Allah bane kaswatul lil qalbi yana ke kasar da zuciya kaswatul lil qalbi yana ke kasar da zuciya wa inna ab'ada an-nas min Allah kuma lalle mutanen da suka fi nesa da Allah tabaaraka wa ta'ala alqalbul qasi waɗanda suke zukatansu suna ke kashe Wani hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito kuma malamai ce yana da rauni amma abinda hadisin ke ɗauke da shi haka ne ma'anar harshe so ake yawaita ambaton Allah kamar wancan hadisin da ke cewa la yasalu la yazalu lisanuka ratban min zikrillah da ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ce ya rasulullah me zan yi domin me sauki da zan samu lada mai yawa sai yake kada ka bari harshenka a kowane lokaci ba ta yana ambatan Allah sannan kuma zuciya ke kasashiya ko shakka babu ai tana nesa da Allah tabaraka wa ta'ala wacce ce zuciya ke kasashiya wacce take ba wa'azi baya shiga cikin ta wacce yake ba ta tasirantuwa da wa'azi ba ta umarni da kyakkyawa ba ta hana mummuna ita ce zuciyar da Allah yake kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna wato abin da suke aikata ne laifi ya lullube zuciyar har ta zama ba ta jin wa'azi duk abin da za ka yi ga wannan mai zuciyar ba zai saurare ka ba don ya gyara don ya zama mai wato ma'abuci na zuciya alkalbu alkafi saboda haka sai mutum ya yi kokari ya wanke zuciyarsa kada ya zama cikin waɗanda za su yawaita surutai su zama masu mazungami har ya kai ga cewa zuciyarsa ta ke kashe yadda alheri ba zai shige ta ba Wakala وقال al ابن Umar da بن الخطاب ya kara masa yadda yake cewa man kasura ka kasura taqatu duk wanda maganarsa ta yi yawa ma'ana yawaita surutai da maganganu to kuskurensa zai yawa kuskurensa zai yawa babban malami al-imam ibn al-jawzi Allah ya masa rahma shi ya kawo wannan magana daga al-ahnaf a cikin littafinsa sifatu as-safwa sifatu as-safwa aka rawaito daga Umar shi ahnaf yake cewa qala li Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya ce da ni ya ahnaf ya kai ahnaf man kasura dhahikuhu qallat haibatuhu wanda yawaita dariya to haibarsa za ta gushe zai zama ba shi da haiba a cikin mutane yawan dariya yawan dariya yana rage wa mutum haiba kuma ita fi masa da haiba ya zama mutane ba sa ganinsa da girma da kwarjini wa man mazaha istukhiffa bihi wanda in yawaita barkwanci da raha to za a rena shi za a yi istighfar da shi ma'ana za a mai da shi irin mutanen da ake ganin kamar ba su da kamewa mutum ya rawaita barkwanci ta barkwanci da raha to kuma sai a rena shi yustakhifa bihi ma'ana za a yi kirfafi da shi a rena shi kenan wa man aktsara shay urifa bihi umar yace duk wanda yawaita abu to za a san shi da wannan abu duk abin da kake yawan yi da shi za a yi maka lakari a ce wannan mutumin mai yawan saurin nan ko mai tafiya sandan sandan nan wannan mutum mai yawan dariyar nan mai kaza kaza duk abin da kake yi man aksara shay urifa bihi da shi za a sanka. ka wa man kasura kalamu kasura safahu duk wanda maganar ta ta yawa to kuskuren sa zai yi yawa wa man kasura safahu qalla haya'u wanda kuskuren ta yi yawa kunyar ta za ta yi karanci wa man qalla haya'u qalla wara'u wanda kunyar ta yi karanci to zai karantar da tsantseni zai zanto bai da kamun kamun kai da tsantseni wa man kalla wara'uhu ma ta kalbuhu in juma dan khattab wanda yake bai da tsantseni zuciyarsa za ta mutu duk wanda bai da wara tsantseni ya ce mata kalbu zuciyarsa za ta mutu wannan akwai wajibi yawa cikin wannan magana ta sai na Umar Allah ya kara masa yabo to wannan fasali kenan da malamin ya kawo wanda yake jan hankali akan hifzul lisan wa tawakkil kalam kiyaye harshe da kuma yin kafa kafa wajen yawan magana da kiyayewa sai fasali na gaba ce fasalin fi husni dhanni bil muslim fasalin da yake bayani akan kyautata wa musulmi zato akan kyautata musulmi zato al'aslu duk wanda ka ganshi tare da kai musulmi ka dauke shi a matsayin mutumin kirki ne domin abin da ya bayyana gare ka da shi zaka yi hukunci abin da yake sirri wani tsakanin bawa ne da mahalicci ba ka da ainihin wato magana a cikin wannan Allah ta'ala ta ya lazina amanu sanu kathiran min adh-dhann ya kuma su imani ku ne zanki yawa yawan zace zace inna ba'd adh-dhann ithm lalle wani shashi na zato ismun sabo ne wa fil hadisi ana bi hurairah yazo a cikin hadisi daga bi hurairah Allah ya kara masa yadda hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito da Imam Ahmad daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace iyyakum wadh zan ya ku mutane ku kiyaye zace zace yace fa inna adh-dhanna akdhabul hadith zace zace shine mafi ƙaryar zance zuciya ta ta saka ma abu amma abin da yake ba gaskiya bane ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ka guje irin wannan zace zace domin ba komai ba ne face abin da yake wato karya saboda haka bai dace ba ɗan uwanka musulmi ka muna na masa zato in dai ba wani abu ne ya bayyana gare ka ba na cewa wannan mutumin yana nufin ka da wani abin misali to wannan in ya bayyana gare ka kuma wannan wani wata magana ce daban ko ba aka wuce kai kokari ka kare kanka kar ka auka cikin cuta domin akwai wanda yake maka hasada ko wanda yake jin ka saboda Allahu alam wani dalili ko kuma ma dabi'a ta dan adam har kawai yake kinka sai ka ga yana maka hasada kuma yana kokari ya jefa ka cikin abin da yake zai cutar da kai sai ka kiyaye amma in ba haka ba to kawai kai zaci mutum ni ina ganin wani fa yadda yake mu'amala da ni ban gamsu ba cewa yadda yake mun baya tsona yana kina yana wannan zato ne wani ina gani ba mutum ke ba ne wani kaza wannan zato ne in ba wani abu ne ya bayyana gare ka na halin mutum ba bai kamata ka dora shi akan wani zato wanda yake mummuna ba kuma wannan yana haifar da gaba da kiyayya tsakani idan na lura cewa ka nemi mummunan zato sai ka ga ina kinka nima saboda ai ka dora min abin da yake ba halina bane ko abin da yake ba gaskiya bane wannan kuma sai ya sa mutum ya daina kin dan uwansa kuma wataƙila haifar da adawa da husuma tsakanin wata wataƙila ya raba tsakani kaga duk wannan abu ne mummuna kuma Allah ta'ala ya ce wa malahum bihi min ilmin in yattabi'una illa zanna sai ce wa inna zanna la yughni min al sai a lalle zato la gani min alhaki. baya wato amfanarwa ko wadatarwa dangane da gaskiya shi an wani abu in dai zato ne wanda ba a gina magana ko al'amari akan yaƙini ba a kan tabbas wato ba daidai ba ne a rika munanawa musulmi zato in kana so ma'ana in kana ganin mutum wani abu ne ya zo da shi wadda ba gamsu ba to ka bincika ya ayyuhal ladina amanu in Fati kun bi na fasa bayyano. in kana da kokonto kan wani abu ka yi bincike amma kawai ka dora mutum a kan zato ba daidai ba ne. ana so musulmi dan uwanka ka yi masa mu'amala a matsayin mutumin kirki ne har sai in aka san haka ya bayyana gare ka har sai in aka san haka ya bayyana gare ka malaki cewa rawa abu hurairata radiyallahu anhu marfu'an abu huraira Allah ya kara masa ya dayar wato hadisi yana jinginawa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma wannan hadisin da aka rawaito yana da rauni gaskiya shi ma bai inganta ba hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi yake cewa idza zanantum fala tuhaqqiqu idan kuka yi zato kada ku haƙƙaƙe wannan zaton ku mai da shi gaskiya zato ba gaskiya ba ne zato ba yaƙini ba ne aka cin yaƙini ne saboda haka kada kawai don kayi zaton abu kuma ka yi ƙoƙari ka yi mu'amala da abin a matsayin cewa haka yake wannan kuskure ne wannan kuskure idza zanantum fala tuhaqqiqu hadithuna ibnu majah rawaito hadith idza zanantum fala tuhaqqiqu hadisin ya zo da cewa wa idza hasadtum fala tabghu in kun yi hasada kada ku zalunci dan uwanku kawai saboda hasada kada ku yi masa zalunci wa idza tasayyartum famdu idan tamce wato ya fada ranku ku ci gaba da abin da wuce kada ku waiga ku kalli tamfin famdu ku ci gaba da abin da wuce domin wani lokaci akwai tamfin da yake na al'adar da mutum ya tashi a cikin al'ummarsa yana ga ana yi ya riga ya zama jiki in ya gani zai tuna to ko ka tuna ma in Allah ce fan zo ka zarce da abin da kake karka wai ga ka kalli tamfon a ce ba a wanke da daddare misali ka ɗebo kayan ka sai ka tana cewa ba an ce ba ba a yi kawai ci gaba da ka. a ce ba a shara da daddare ka ɗauko za ka yi shara ka tana ce ba a shara shi ka to ya ni ban ga dalilin da ya sa aka ce ba a shara da daddare ba wani dalili wai za a share wasu ko su waye Allahu a'lam to ba su nan da rana kenan sai yanzu ka zo cikin dare wanda ake shari'a inda za a yi shara da rana me ya zama za a yi dare ga yamun bambancin shara da safar da rana da yare me bambanci inda ba ka yi da rana ba inda ka yi da rana to wannan da zai kai da dare Mun kuma ka ce ba za a yi wata sai kamar dalili cewa da rana na yi ne don kaza da dare kuma wani ba don kaza in ko ba ka da hujja to wannan shirme ne kawai tamke abubuwa da yawa gashi ana ana faɗa to in ka koda ka ji abin a ranka kwamdo ya ce ku zarce kai abin ka kawai sai ce wa alallahi fatawakkalu ga Allah za ku da shi kadai wai za wazintum fa arjihu in kuna yin awo ku cika ma'auni haka ya zo a cikin hadisin da ibn maji ya rawaito a ciki shine malam ya kawo gaba ta farko idza zanantum fala tuhaqqiqu in kun yi zato kada ku mai da zaton hakika ma'ana ku yi masa mu'amala irin ta hakika wannan ba daidai bane zato baya zama wa tabbas in ba tare da dalili ba wanda baya kauna ta me hujja me dalili me maka kace baya kauna ka wani gani gani yake mun a ah, gani gani ban gane gani gani ba a ah, wani abin ne dai a ranka game da shi shi yasa har kake jin cewa baya kauna ta amma ba haka ba wani ai kaza ne wannan ba daidai bane idza zanantu fala tuhaddu karka yadda ko a zuciyarka ka ji abin haka ne ko ka yi mu'amala da abin da kai zato alhali ba ka da tabbas malik yau hada min azanni alladhi ya'ridu fi qalbi al-insani irin wannan zaton shine wanda ke bujurwa a zuciyar mutum fi akhihi dangane da dan uwansa fi ma yujibu riba game da abin da yake wajabta kokonto fala yanbaghi saboda haka baya dacewa an yuhaqqiqa zan ya tabbatar da abin da zato yake yi kawai don kana zato kuma ka mai da zakan ne wannan kuskure almandubu abin da ake so ilaihi ga dan uwa ya zuwa ga dan uwansa musulmi ihsanu dhanni bil akhi muslim ya kyautata zo ga dan uwansa musulmi wa rawa abu dawud imam abu dawud Allah ya masa rahama ya rawaito hadisi khabar safiya hadisin na na safiya alladhi fi sahihain wanda yake cikin hadisi littafin bukhari da muslim na na safiya radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annaha atat an-nabiyya tazuruhu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yana itikafi a masallaci sai matar sa na safiya tazo domin ta ziyarci ma'aikin Allah wa huwa ya'mu atakif yana itikafi wa anna rajulaini min al-ansar sai ga wasu mutane biyu an ansarawa mutanen Madina kuma suka zo wucewa sai ga ma'aikin Allah yana tsaye da wata mace fa asra'a da suka ga ma'aikin Allah sai suka yi gaggawa za su wuce fa kala annabi alaihi salatu wassalam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su ala rislikuma ku dakata ku dakata ku zona ku zona na innaha safiya bintu uyayi wannan mata da kuke gani safiya ce yar mata matata faƙala subhanallah ya rasulallah suka ce subhanallah ya ma'aikin Allah ai ba za mu yi zaton wani abu game da kai ba ya rasulallah ta yaya ƙala sai manzan Allah ya ba su amsa na dalilin da ya sa yake ku tsaya ku ji ya ce inna shaifana hakika shaidan ya jire minan insani majarar dami yana gudana a cikin dan a jikin dan adam irin yadda jini ke gudana fa khashitu sai na ji muku tsoro an yaqzifa fi qulubihima shay'an aw kana sharra kada shaydan ya jefa muku wani abun a ranku ko yace ya jefa muku sharri a ranku Allahu akbar wannan yana cikin rahama ta Allah sallallahu alaihi wasallam da ayaga da mai kyale su ai ba wani abu ne ko ba ka ba kai da kake kan gaskiya me yi abin damuwa ce to amma matsalar ko da kana da gaskiya kaka jefa dan uwanka kuma cin me cikin halaka shi bai sani ba kuma ba zai iya zuwa ya tankari ka ce wannan wace ce ba ko ba haka kuma yana wani gane gane ce a taho mata ta ce wanci me a ce ka taimake shi ka rufe kofar mai tunane-tunane zace-zace gashi ma'aikin Allah ya ce yana jin tsoro kada shi ne ya jefa musu wani shirri a ransu su fara da cewa mun ga ma'aikin Allah da wata mace sallallahu alaihi wasallam ko ba ka zuciya za ta rika abin nan masu su kuma matsayinsa ya wuce haka sallallahu alaihi wasallam to amma shedan ba zai kyale ka ba dama kawai ke gaba yake so yana samun gabar to ita binka da wannan tun kana kauce har abin kuma ya fara ka fara jin sa a rai to gashi an riga ma an yi ne an rufe goma shikenan ku tawo ku tawo ku tawo safiya sai bin safiya ya ma aikin Allah ai ba za mu yi wannan a'a shedan ai baya kyale dan adam ba zai bar ku ba duk yanda zai sai ya ga ya jefa ku cikin halaka to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ceci waɗannan bayan Allah saboda rahmat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim wannan shine tausayi manzo Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallam kai ma ka rika tausaya wa mai yan uwanka kada ka bari mutum ka ce ne eh, to ni na ruwana idai san ya karasa ai ka bar shi da laifi zai je yayi ta wani kana tunani ko ba ka ba a'a yi kokari ka cece shi ka nuna masa abin da zai gane shikenan ka wanke masa zuciya shikenan an zauna lafiya amma in ba haka ba ka kyale shi ko sai ya je yana ai kaza ai kaza na ga wani abu kaza na ji kaza a'a ga yanda abin yake sai in bai kaga bai gane ba ga ya masa dan ka cece shi ibnu hajar Allah ya masa rahama a cikin fatul bari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lam yasifuma ila annahuma yazunnani bihi su'an ba wai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta waɗannan su ne masa zato bane wanda ba mai kyau ba domin me ai ya san mummunai ne ya san lima takarrara inda min sukka imanihim ya tabbata cewa ya yadda mummunai ne su amma yake walakin khashiya alaihima an yuwaswisa lahum ash-shaytan ya ji tsoro kada shi dan ya bi su da waswasi gairu masu ne su ba masu ne bane da yadda kake shaidan ba zai barka ba shi yasa nake tawa da yawa abin da muke yi sai mun yaƙi kwarai da shaidan yanzu duk wannan karatun da muke bai ba ana mu ci gaba da maganganun da muke yi ba muna nan muna yi yadda muke yi da aka yi zama muke ba mu canja ba wallahi Ta ji dai ka mun karanta hifzul lisan wa tawakkil kalam man samata nada wanda ya kame wallahi ba za mu iya kame bakin ba sai dai kawai mu ce Allah ya fi mana muna barin nan za mu shiga gaza da kaza a fara magana shikenan kamanta karatun subhanallah kaga abin jan aiki ne ba zan aiki ne sai ka yi kabba kabba sai ka kiyaye shi amfanin karatu aiki ne shi don an yi karatu kullum karka tunowa kana so saboda haka manzo Allah salama ya ceci waɗannan bayan Allah ta yadda ya rufe ƙofar da shaidan zai iya zuwan musu da yanzu kaga ta riga ya san yadda abin yake ba su da wata shaidan ma yin yanzu ya kai da Allah bayan ga abin da yadda al'amari to shi kenan kaga an rufe ƙofa. sai ke cewa faqad yufdi bihi ma zalika ila al-halal in aka kyale ya je fada cikin halaka shi ne ita wurin har ya je ba su cikin halaka fa ba bazara ila ilamihi ma sai maza ya gaya musu abin da zai cece su ya sanar da hatman lil madda wa ba liman domin ya rufe wannan kofar kuma i koyawa wanda za su zo da baya cewa dan uwanka kar karka bashi ya rika yi maka wasu abin zace zace yi maza ka rufe masa kofa in yi ga wani abu ka ce a'a ga yadda abin ko ba ka wani zai kasan abin sai ya fi addu'a ɗabi'ar tana da wahalar gyara mutane sun ga ya sun mai da abin jiki ai na an yi kaza na gani ai na ji an ce kaza aiki kenan to in kaga dan uwanka yana maka kana tsoron kada ifada wani zace zace game da kai ga ya masa abin da zai sani da'a kaza ne ba kaza bane sai a to shi nuna masa ya gani hankalinsa ya kwanta to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan bayan Allah da ya gaya mutum wannan magana ta yadda shedan ba zai zai yi musu wasu wasu ba bare su fada cikin kokonto da zato wanda ke ba mai kyau ba kala ibn abdulbar ibn abdulbar Allah ya masa rahama yake bada cikin littafin sa bahjar al Abu Umar kenan Yusuf ibn Abdulbar annamiri Allah ya masa rahama yake bada littafin sa mai kyau bahjar al yana da kyau a karanta shi amma yana da yawa ne a irin wannan majalisi ba zai karanta ba sai dai watakila in wani ya yi iftisarin ta to a iya karantawa wanda yake dauke da abubuwa na fa'idoji na ladabi da tahzibun nafsi wato tsarkake zukata da abubuwa da yawa a cikin littafin a cikin yake ta kala umaru ibn khattab ya kawo magana umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yace la yahillu limri'in muslimin bai halatta ba ga mutum musulmi yasma'u min akhihi kalimatan da zai ji wata kalma daga dan uwansa musulmi ya zunnu biha su'an da zai zaci wani mummunan abu game da wannan magana wa huwa yajidu laha fi shay'in min alkhairi makhraja alhali wannan maganar zai iya sama mata mafita ta alkhair zai sama mata mafita ta alkhair la yahillu in ji umar dan khattab radiyallahu ta'ala an bi halatta ba limri'in musulmi ga mutum musulmi yasma'u min akhihi kalimatan da zai ji wata magana daga dan uwansa musulmi ya zunnu biha su'an amma ya ji kalmar kamar tana dauke da mummuna abu bai ka halatta yayi mata wannan zakan ba wa huwa yajidu laha fi shay'in min alkhair makhraja muddin zai iya sama wa wannan magana mafita ta alkhairi wane ya ce kaza to wataƙila kaza yake ne ba kaza ba karka yadda maganar ka kana jin ta ka ɗora ta a sikeli na shari'a to shi ya faɗi haka haka yi tunani ka ce ban yi zato yana nufin shirri da wannan magana in dai za ka iya sama mata mafita da akari yi kokari karka karɓe ta da aka ce cewa shirin yake nufi mummuna ba a karkai haka kamar da magana ka dora ta a mafita ta alkhairi in dai za ka iya inda za ka iya ka dora ta akan mafita ta alkhairi don me don a zauna lafiya in yi magana ka tsaya ka duba ka kalli magana ka ta wannan me yake nufi da wannan magana kenan ka za kenan yake nufi da ni a karka yi haka shedan sai amfani da wannan ya ɓata tsakanin ka yi ƙoƙari ka juya ta ta nufi alkhairi shi kenan kadir mu zaji hancin shi nan aka take bai samu dama ba zuciyar da ta zantar ka ce a ban yi tsammani wani zai nufin haka da ni ba kawai shi kenan magana ta ba. in har ka yadda kai wannan to ka rufe kofar sharri a imam abu dawud da Allah ya masa rahama ya rawaito hadisi daga abdullahi da umar ina so mu saurari wannan hadisi kuma hadisi ibn hajar ya ce hasan abu dawud ya rawaito a sunan ɗinsa daga abdullahi dan umar yace ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah kam na'fu anil khadim ya ma'aikin allah kamar su nawa ya kamata mu yi afuwa ga hadimanmu in suka mana kuskure wanda yake maka hidima yaranka ɗanka da kaya ba iyalinka so nawa ya kamata in sun yi kuskure ke musu abuwa kam na'tu anil qadim fa samata maikin Allah ta yi shiru bai amsa masa wannan magana ba kuma adalai kalam ya kuma da tambaya ya rasulullah kam na'fu anil khadim kamar ya ika zamu yi wa hadiman mu afwa fa samata karo na biyu shiru falamma kana fi salita ya kuma tambaya karo na uku kam na'fu anil khadim qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yace ufu anhu fi kulli yawmin 70 marra a kullun kai masa afwa so 70 so nawa ya bata maka kai masa afwa ya bata maka har sau 70 ba dai so kake kai masa afwa ba to kai masa a kullun sau 70 me yake nufi da wannan magana ba kowace magana za ka yi ta ɗauka kana mata ba? an ce ka za bai yi za ba an ce ka za bai yi za ba a'a ka yi haƙuri ka riƙa yin afuwa ga wanda kuke tare da shi ka riƙa yin afuwa ka yawaita yin afuwa ko da an maka kana jin kamar ba daidai ba ne kau da kai a yi maka kana jin kamar ba daidai ba ne ka yi afuwa ka yi afuwa saba'in a marar so saba'in Jafar ibn Muhammad as-Sadiq Allah ya mata rahama Allah ya kara masa yadda Jafar ibn Muhammad yake cewa idza balagaka an akhika shay tunkiru idan labari ya zo maka game da dan uwanka cewa ya faɗi wani abu game da kai abin da baka ji dadin sa ba tunkiru faltabis lahu uzran ka nema wannan magana uzuri wahidan ila 70 uzran tun daga daya har sau 70 an ce wane ya ce kaza gaba da kai sai ka ce to to taƙila ba haka ke nufi ba wataƙila bai gane ba ne wataƙila kaza ne wataƙila kai ne baka ji abin yadda ya faɗa kuma da kyau wata nemi tsozire ga wannan magana har guda nawa saba'in don me alal aƙalla cikin saba'in dai sai ka nema wannan magana mafita cewa ba haka ba ne to ba haka ba ne ne shi ke na zuciyar dama ka riga ya ka danne ta fa'in asabtahu in har so saba'in cikin saba'in ka dace da abin da uzuri ne ga wannan magana wa illa in har sau saba'in baka iya sama wa maganar uzuri ba fakul ka ce la'alla laka uzurin la'ari watakila wani hanzarin ne da ba sani ba ya sa ya faɗi wannan magana don allah za mu yi wannan za a yi rigiwa wallahi ba za a taɓa rigiwa ba duk abin aya ce ba ka fahimce shi ba ne wane ba na jin ya faɗa a ga wani ban dauka yana min yana yana kina ko yana hasara to amma yanzu abu kadan wai sai ka ce wai ni na fahimci fa mutane wani kamar wani hasara hasara kawai da kanga ba haka bane dan da yake maka wasa ga hankali kawai kowa sai ka fara tunja mutane ba awala kana kana sannafa mutane kana sa duk ma hasadan kai na lura kawai dan Allah ya dan abin nan kwanan nan Allah ya mun abin nan eh, fata hidabuwa sun fara ce kuma na ga mutane ba irin ba kallon da ake ko wallahi dai shi ne da ba duba duk sai ana saka amma sai naga ana wani haɗe mun fuska sai naga wani ne nemi wani kalla kallo to me ne masa wataƙila ko dan ya ga na fara abin nan ko dan ya ga na yi kaza a ba haka ba shi dan ne wallahi duk abin da kai tunani shi dan ya sa ma zuciyar yi kokari ka nema wa 'yan uwanka mafita ba haka bane ba haka bane dan uwana me zai me abin nan game da ni to yin hasara mai me zai abin ba zai mun hasara kuma ba na zato wani da yadda muke da shi har zai mun zai ƙini ko zai mun hasara ko zai kaza saboda haka eh, duk yadda aka maka magana ko kuma shaidan ya riya maka a ranka wani abu ne ba haka ba ne nema wa wannan abin mafita in muna yin haka shaidan ma sai ya gaji da mu nan ba zai samu inda zai haɗa wasu ba ba ba to ba na zaton waye za ka ƙi ni za ka yi mun kai dai ka san wani ba kai saka hana ni ba kuma abin da Allah bai mun ba za ka yi ba kuma rayuwar nan kowa rayuwarsa yake ban tare ma komai ba ba kasuwan mu ɗaya ba ba sana'ar mu ɗaya ba to me zai hada mu rigima mu nemi aure ta ko mun nemi auren tare ma in ka aka baka ai na san rabon ka ce wallahi da ta ce ba za a baka ba ni za a ba to bare ma mu nemi aure tare ba ba ka ce na kasa ka sai kai ta ba to me misali dan mun nemi auren an bani yar kai an ce kai hakuri me a ciki ga in mata miliyan nawa a gari sai wannan ko ta ce ba kai take so wani take shi kenan ni kuma ta ce kai take so Allah ya baki a shi ni ma Allah ya bani wata take so ne a ciki wai dan Allah a'a shedan shedan shago ne za a sai da a kasuwa aka yi ciniki sai aka sai da mun kai ba abin to me a ciki rabona ne kuma kasuwa ce ciniki aka yi ba da ƙarfi na kwace ba ne abin ne ya gaya abin da ya musaya musu kai da kaje yace a wane ya mun magana ne a cikin Allah ni mamaki ne abu ne ba ka sa a kasuwa kuma aka aka aka kuma aka yi zo na taya shikenan daga baya aka ce a wane ya riga ya yi magana kuma sai kama jin haushi na ne a ciki wannan ba aiki ce dan inda za mu yarda da cewa ubangiji ya riga ya tsara abubuwa yadda yake duk za mu zauna lafiya kuma in ka ji baka san dan uwanka a ranka ka tuhumi zuciya ka mema me da tsakanin ka da shi kuma ma kana ji a ranka irin ɗabi'a din nan ka ga wai baka san wani sai ka tuhumi kanka ce to ni wannan ne me min ba na san shi ɗan ne ba wallahi ba wani dalili dan uwanka ne musulmi kuma an kace ba za ka yi hulɗa da shi ba zai yi sallama ku gaisa yaya kasuwa ya harkoki a wannan shi ke ne a cikin to amma shaidan yana sanya wa mutane abubuwa a zuciya wanda yake so ya raba tsakani ya haifar da su shi yasa mutane kuma sun biyo wa shaidan sai kaga ga rayuwa ba ta kyau ba a yi ta wani sihirce tsafe tsafe bokanci waye kawai ran wani an sai mai a kasuwa to ko ba zai zauna a kasuwa ba Allah ba to in bai zauna a kasuwa sai ne kai ma mutuwa za ka yi gobe insha Allah ba ka ne ba za ka zauna shekara dubu ba a duniya in ma ya bar kasuwar kai ma ba za ka ta ko ka mutu kai ma ko kai ma abin da kai kazalika walli ba da zalimina kai ma Allah ya dora ma azzalimi irin ka shi ma yace kai ma za ka dora a kasuwar ba sai kaga kai ma yadda kai wancan kai ma amma to ne a ciki duk rayuwa aka kai mutane a ji tsoron Allah kada a ba shi dan dama karka ji mutum an ce ya ce kamar ka ce na lura wallahi wannan zai iya faɗa don yadda na ga yake mun kalle kallon na kuma tun da na abin na zo kasuwarsu na ga a karfe haka mana da wani ne alaƙa ka da shi kai ba shagonka da wannan nashi daban ba kuma kowa ba wanda ya sai cire wani arziki to amma shaidan yana kokari ya haifar mana da matsala sai ne kokari mu kiyaye wannan mu rika kyautata wa ɗan uwan musulmi da su fasalon fi ce man taka fuhshu hmm. fasalin da zai bayani na mudara mudara shine mu'amala kyakkyawa mun ce mudara kyautata mu'amala min man taka fuhshu ga wanda ake tsoron albashasta ga wanda ake tsoron halinsa ga wanda ake ake masa kallon ba na kwarai bai kaga wannan fasalin yana da muhimmanci hmm. saboda wasu mutane idan mutum Allah ya jarrabe shi da kasan wani lokaci sai hakuri kowa da irin jarraba da ake wani yana da wata halaye marasa kyau kuma abin da aka ce mu yi wa junanmu nasiha umarni da kyakkyawa da hana mummuna in ka gaba dan uwanka yana abin da ba daidai ba yi kokari ta hanya mai kyau ka yi masa nasiha har ya gyara in ya gyara kai ka samu lada kuma al'umma za ta amfana da shi wannan gyaran alheri ne amma don mutum ya fada cikin wani mummunan ɗabi'a kada ya zama an sake tunzura shi an jefa shi kuma ya ƙara ta halaka gaba ɗaya cutar da kanshi cutar da al'umma mai iya ƙoƙarin duk mu haɗe kai mu mun wanda yake da matsala a cikin mu yi ƙoƙarin gyara shi daga cikin hanyar gyara shine kyautata mu'amala da masu ɗabi'a wacce ke ba mai kyau ba eh tabbas yana ɗabi'a mara kyau ko ba ta da daɗi ko ba ma so to amma mai kokari mai gyara shi ta hanyar yi masa mu'amala kyakkyawa kuma wannan abu ne wanda yake mushahadi a fili ana gani da yawa daga cikin masu irin waɗansu halaye marasa kyau in aka ja su a jiki sai ga sun gyara sai ga sun zama mutane amma aka nuna tsana da kuma su sai ga wani ɗan Allah ya masa albarka ya yi masa albarka a rayuwarsa mutumin kirki ko da ke kuma da zaki alallah ya adana amma dai muna yi masa zaton kirki gaskiya domin yanayin mutum za a ga zuciyarsa za a ga mu'amalarsa yana nuna kyan zuciyarsa mutumin kirki ne shi ne ya ɗauki wasu irin waɗannan ya kai su shago a kasuwarsa wanda mu a nan zagin su muke muna korarsu yake cewa waɗannan malam irin abin nan ne ga alhamdulillah sun zama ga su a shago muna zaune lafiya kuma za a yi zo kasuwa a buɗe shago a yi harka an tashi da yamma aiwa ne su masu sun mutane don Allah wani ba alheri ba a ce ta hannunka mutum uku mutum biyar sun gyaru sun daina irin wannan abin da ake na dabanci da shaye-shaye da waye in ba mu yi hakan ba ai da yawa daga cikin matsalolin masu arzikin mu ko kuna ganin ai ko Allah ya muku alheri Allah ya muku buɗe saboda haka ba ku da matsala wallahi kuna da matsala al'ummar idan ta lalace ku da kanku ba za ku ji daɗi sai dai ku tafi wata ƙasar ba dai nan ba sai dai ku bar unguwar kuna tafiya jiyar jiyar kuma dai gashi nan muna ganin me yake faruwa a can din ba da abin da yake nan din shi yake bin can makotanka a can ma irin makotanka a nan ne su ma mutane ne ƴaƴansu kuma ƴaƴa ne kuma ba dole zan so ma dole ce ana ji wata tana cewa ana wata wani wani debate watannin baya wata mata take bayani cewa ƴaƴan attajirai sun kula da rike da talaka aka yi mata ta haka aka yi ta a abin nan haka ta wai wata abin nan makaranta ita wai abin da ta gani to amma mu dai ba mu sani ba da yake abubuwa ne ba ka iya ganewa ma'aunin amma yin attajirai wa yake su shagwaba da da yin abubuwa wanda yake ba wai duba in dai aunawa ne in ka auna ai ba batun yan attajirai ko talaka ba ne yan gidan tarbiyya ko ina akwai tarbiyya attajire da talaka amma ka ware ka ce bangare kaza shine ne matsala wannan ba ba gaskiya bane amma dai mu mun san ayan attajirai da ayan boko da manya da waye muna ganin irin abubuwan da suke faruwa ga wanda ya sani ke yanayin su ba irin ayan talakawa wanda suka yi gobar baya ba su sun saba da daɗi da waye da sauran kuma wannan akrab ya zuwa ga a samu matsala fiye da wanda yake ko ba ka ba Allahu a'lam ya danganta ne to amma ko da kuke ganin kuna da arziki kuma musamman masu zuwa cikin talaka suna yin gidaje manya bene hawa biyu hawa kaza kuna da matsala ko kuna ga kun sa kun yi doguwar katanga kun sa waya ta maganin waye koyi to sai dai ba za ku fito waje ba sai dai ba ƴaƴan ku ba za su je makaranta ba in dai akwai matsala a area sai ya shafe to kenan yana da kyau irin waɗannan matsalolin ku sa hannu a gyara don ku zauna lafiya ko da ƴaƴan kowa ku ci arziki in ba haka ba kuma ga da arziki amma ba za ku mora ba saboda ƴaƴan waɗancan da kuke ganin su abin nan ne kuma ba za ku ƴaƴan ku zauna lafiya kuma ba za ku zauna lafiya duk wannan wayar wallahi ba za ta hana aura gidan ba ba zai hana aiwa ƴaƴanka kwace ba ba zai hana aiwa ƴaƴanka kaza ba iyalanka tunda dole ana fita ana abin amma an ku gyara su ba ku ja su a jika wai kuma kuna cewa wai an je an haifi ƴaƴa ku yi haƙuri haihuwar duk haka ake yi ku yi haƙuri ba za a iya hana haihuwar ba shi wanda kake ta yana haihuwa yayi ya bi ya zo yaya wa zai gyara masa ya za ka yi ya haihu ya za ka yi ba za ka kashe ta wani ka dau bindiga kana haihuwa ka ce ba ka so dole za ka gansa haka sai ka yi haƙuri an haihu ba yadda ka iya amma tun da ne masifa ake gudu don mu haɗu mu gyara gwargwadon abin da wallahi ba wanda ya sa da haihuwar nan don da ba duk ku gane duk masu je su je wallahi sai a haihu wallahi yanzu haihuwar da ake a najeriya a shekarar 20 nawa ne na gauni abin nan lissafi yan najeriya kaɗai sun haihuwar da ya kai duk ƙasashen turai adadin haihuwar najeriya kun san ƙasashen turai europe aiko to 'ya'yan da aka haifa a najeriya sun fi yawan 'ya'yan da aka haifa a europe bai ɗaya duka ƙasashen europe kun san dai ƙasashen europe adadin to najeriya kaɗai ta dame ita kaɗai ta haifi 'ya'yan da sun kai sun fi 'ya'yan da aka haifa duk a ƙasashen turai europe najeriya ita kadai ya za ku yi maganin dai ku yi haƙuri a zo a haɗa hannu waɗanda ake haifa ɗin a yi ƙoƙarin seta su a yi ƙoƙarin seta su dole mai haƙuri mu haɗa hannu mu tarbiyyantar da 'ya'yan da namu da ba namu ba ya za ka yi in ka ce ni ba ruwana da 'ya'yan da a je a haifo mana 'ya'ya wallahi za a haifa ko ka ki ko ka so kawai dai ka nemi taimakon Allah abin da za ka iya yi ka yi iyayenka ka taimaka a rage matsala ɗaya za ka iya sa shi a makaranta ka yi masa uniform ko a makarantar gwamnati yi haka ka taimaka za ka ja shi ka nema masa sana'a kai shi kasuwa ko wata sana'a ɗaya ne daga ciki haka ka taimaka ka rage wataƙila ɗayan nan sai ya sabotan gidan ma dukan Allah ya masa albarka ko ba haka to saboda haka waɗanda ake ganin ai ba mutane kirki bane a musulunci ba a kyamatar su so ake a yi musu mu'amala dawa kyakkyawar mu'amala domin a ja su a jika a gyara su. shi dan adam zai yanda ka nuna masa tsana da kyara to ka kore shi ko ma yi masa nasiha ba zai yi ba don kawai ya dauka baka kaunarsa don ba ba ka kauna ta ina ruwa na da kai kai har kana kai da ba ka kauna to ka nuna masa ƙauna. ka dan sakan masa fuska yi masa wani abin da zai zaka ja shi a cikin ka gyara shi sai ya ji nauyin ka in ma yana abin da ba daidai ba ya rage mala yace almudara husnu suhbatin nas kyautata mu'amala da mutane wa ihtimalihim da yin hakuri da su shine ma'anar almudara yace fa huwa an ya'zima fi qalbihi ala al-inkari alayhi cewa za ka yi wa mai kuskure inkari فيؤجل الكلام تارة ويتألفه تارة حتى تتحقق المصلحة وانك كيسو كجارة سيك يمس مؤاملة أو أن لوكتي تهنير للذي لتوسى تاوى wato abin da ake cewa a ce za a busa din dan dai me dan dai a samu gyara har maslaha ta tabbatar sai yake fa yuradu biha ma'anar mudara abinda ake nufi al-islah ala wajhi gyara ta hanyar hikima wata darus fil umur da bi sannu sannu yanzu wanda yake misali ya saba da shaye-shaye kai ka ita rana ɗaya ka hana shi ai abinda ake ta addiction kenan da batu da yake ta addiction addiction shine abu ya zama jini a jikin mutum baka isa ka sai dai abin ne matakai matakai matakai kuma dama wannan yana daga cikin illar sabo da laifi duk wanda yake sabo ya zama masa jiki ba rana ɗaya ya saba da sabon ba yau da gobe ne sabo daidai yake da cuta kuna ji ana ta kan sabo ba in kaga cuta ta bayyana irin kansa ko daji Allahu alam sai da ta dade tukuna tana ranar da ta fito yana nuna ashe ta ɗau lokaci mai tsayi shi ya sa a zamanin irin na yanzu da aka ci gaba ake yawan zuwa bincike abincika ka kaza za kaza har ma ake sai da ka auna jinin ka ka auna sugan ka ka auna wayi don me kalka makara ranar da abin ya bayyana ya nuna ka makara ya riga ya zama to haka laifi yake yadda ka ga ciwo wanda ake abin nan haka laifi shi ma yake kaɗan kaɗan ake har kuma ya zama jiki to barin ma shi kanshi magani ko ba a shan magani dare ɗaya ne a warke sai an ɗauto haka sabo yake ba a iya hana sabo dare sai ka ce mutum yana laifi kana shi a ba zai sai dai ka ne sannu sannu to shi yasa a musulunci ake da abin da ake tashi almudara shine kyautata mu'amala ga mutanen da suke masu kuskure dan a gyara su to za mu karanta wani fasali tun da lokaci ya kawo kai in sha Allah da darasi na gaba fasul fi mudarat man yutaka gosho mu ga yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da mutane daban-daban a abin da mu karanta dai Allah ya ba mu iko aiki da shi Allah ta'ala ya yi mana kurakuran mu Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka na mala na eh sab'ina ka ce marra so saba'in za ka yi masa abu abinda yake nufi ka yi ta haƙuri da ‘ya'yanka da iyalanka da wanda suke ƙarƙashinka za su yi maka kuskure za su yi ta yi maka kuskure ka yi kuma ka yi ta haƙuri ka yi ƙoƙari ka ga cewa za ka gyara su ba ta hanyar kaushi ba ba ta hanyar yawan maimaita cewa sun yi misali a ce duka ayyuka da ka aika ba ma'ana wa ko ka zaga ba ma'ana a yi abuwa yi kokarin gyara su ta hanyar da kamata ta hanya daban-daban daban nemi uzuri nemi uzuri amma kuskure duk yana iya ɗaukar wannan ma'anar to ai ma amana na hukuntawar dama ai ba rana ɗaya lokaci ɗaya wani mafi yawan lokaci ai kuskure ne a ce in an yi abu karan farko a ce sai an matsa mataki mataki ne shi gyara ba a yin shi a lokaci guda kenan za ka yi afuwa za ka yi afuwa amma tare da mai kokarin gyarawa kokarin gyarawa kokarin gyarawa kana iya ka kaga ai tabi na mallaka mubalaga ne kaiwa mutuka ne to har sau 70 don mai don a nuna maka ka yi juriya ka yi haƙuri wajen gyara wajen yin abuwa wajen kyautatawa abin nan zato ka gyara masa in yi kuskure ka ce ba haka ake yi ba ga yadda ake yi in ya sake yin kuskure ba haka ake ai na nuna maka ga yadda ake yi ba to kana ta kokarin gyarawa wannan yana sa shi kan shi ya lura da cewa kana kana tausaya ba so kake a gyara wannan in ya sa zai gyara a zai iya gyara amma yayin da kuma kai masa kaushi ya fahimci cewa kai ka ta masa a ran sama ba zai sha gyaran ba kuma sai ga gyaran yi wahala Allah ya ba mu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum